وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ka kiyaye su daga munanan ayyukansu kada ka yi musu azaba da su hakika Allah duk wanda ka kiyaye shi daga hukuma ranar alkiyama to ka ji kansa kuma wannan kariya daga azaba da shiga aljanna shine babban rabo wanda babu rabon da ya kai shi girma